Yo, yo, birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na nishadin waƙoƙi ne. haka yake zara muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bako filin nishadin daga masana'antar waƙoƙin kanibu Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa. masu sauraron mu za su so su san um, yau babban kamu muka tunda an daɗe a cikin wannan masana'anta an kai shekaru goma sha ɗaya. Haka ne. Assalamu alaikum masu sauraron mu ah, kamar yadda kuka sani suna na Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabudu Prof aka Mr. Lada Goma kuma ah, insha Allah ranar uku ga wata wanda shine ranar zagayowar rana wata. zan kuma yi bikin cika shekara goma sha ɗaya da fara waka a cikin studio ba wai a matsayina na mawaki ba da fara waka a cikin studio idan a matsayin mawaki ne eh, an fi shekaru sha ɗaya a gaskiya saboda kin gani na gaji waka ne da gurin mahaifiyata kuma tun ina yaro nake yin waka amma shiga studio shekara goma sha ɗaya yanzu ke to shekara goma sha ɗaya a masana'anta ta waka kuma arewacin najeriya shin abin ya zo da sauki bai zo da sauki ba kwata-kwata ko kaɗan amma da abin da kake yi da kake da ƙaunar abin kuma kake da jajircewa ko zuciya kai to za ka ga duk wani kalubale ba zai hana ka yi ba amma da daman za a biyo kalubalen da ke cikinsa ne ko kuma samuwar da ke cikinsa to ta tuntuna gaskiya an daina yi gaskiya. Kai me rike ka haka kai wannan lokaci? Abu biyu ne ya rike ni gaskiya tun farkon farawa ta ban kwallafa raina cewa dole dole dole sai ta waka zan yi arziki ba. saboda Allah ya mun baiwa da dama kuma cikin ikonsa babu guda ɗaya da bana cin abinci da shi don haka ita waka ban kwallon farai lalle sai ita ba ɗaya kenan na biyu kuma abu ne da na gada da haka zai wahala a ce haka kawai na yi watsi da shi saboda haka nan kawai dama ina son wakar ina yin ta ina jin daɗin ta kuma ni tasowa ne a cikin ta so eh, dole zai rike ni saboda ko babu kuɗi ko ba karuwa ko ba komai misali saboda wannan tasowar da na yi a cikin ta ma ita kadai ma za ta iya sa na ci gaba da rike harkar waka. To ka ce kana da baiwa wanda Allah ya baka kana cin abinci da su za a iya dan zayyana mana waɗannan baiwa haka ne kin ga akwai kuma dukkanin su da banda cin abinci babu wanda bana bada gudunmawa ciki yanzu mu taba a matsayina na marubuci na fara rubutu ma kafin na fara waka cikin studio kuma rubuce-rubuce na da dama sun an san su sosai kuma sun taɓa rayukan mutane da dama kuma suna taɓa saboda kullum nake rubutu kowace rana so ki auna ranaku ɗari uku da hamsin da shida da ake da shi a shekara a ce kullum kana yi kuma kafi shekara wajen goma sha hudu zuwa sha biyar yanzu kana rubutu to mutum nawa ka sauya rayuwarsa mutum nawa ka suka amfani da kai da yake na sannan kuma sanadiyar wannan rubutun da nake da shi saboda kullum ina yi ya zo ya zama mun jiki nakan karbi kwangilar eh, fassara yanzu kwanan nan ko sati ba ba da na gama fassara gwamnatin jihar jiga wani littafi da ya kai shafi dari eh, biyar shafi dari biyar eh, shekarar da ta wuce a cikin lockdown ma mm. na fassara gwamnatin jihar jiga littafi da ya kai shafi dari uku fasara idan kai kai um, to wa yake dubawa wa yake duba mu mm. ba wanda yake duba mu ni saboda ina jin turanci ina kuma jin hausa mm. kuma daidai gwargwado uh, turanci na da hausa na uh, ina iya kamanta cewa kamar uh, ba ɗari ba amma zan iya cewa casa'in da bakwai haka. So, a ban matse da ba saboda ai turanci nake fassara zuwa hausa. Da a ce hausa nake fassara zuwa turanci to ba zan bashi wannan lamban ba. To a turanci nake fassara kuma hausa. Ni kuma na fi jin turanci ma akan yadda nake jin hausa. Saboda ni a tun a kallon fina-finai na ji turanci ba wai a cikin aji ba. da kallon fim na ji turanci gaskiya so kuma kin san irin turancin da ake a fina-finan da ko hatta na nollywood ma ba irin turancin da ake yanzu bane ba so gaskiya wannan ya taimaka min sosai da kuma <clears throat> unguwar da na taso da irin al'umma da na mama a sabon gari aka haife ni a nan na girma na na primary na secondary so wannan cuɗan ya sa fojo na ko wayewa ta ta zama ta daban har na ke iya fuskanta wani yarurka sosai musamman turanci so tunda zan iya fassara akwai abin da ake kira direct translation ba shi nake yi ba fahimtar Ah, me ake yi me aka faɗa nake sai in mai da shi a hausa to shi yasa fassara ta ta dan bambanta da raguwar masu yin fassarar gaskiya to wannan abin yasa na kan samu irin wannan kwangilar haka na fassara da sauransu sannan na rubuta mutane abubuwa da dama kama daga mawaka gidajen rediyo in na rubuta musu program ya yi sosai na rubuta manyan mawaka ma da dama ba na so na ambaci suna akwai abin da yasa ba na so na ambaci suna kin san mu arewa fahimtar mu daban yake da kudu wani zai dauka kaman gori kake amma da kudu ne duk ana fada so akwai mawaka da dama kanana suna nan manya suna nan sannan kuma gidajen rediyo na kan yi musu rubuce-rubuce kama daga drama sun su ko program sun su da sauransu so a fannin rubutu gaskiya alhamdulillah sosai sannan mu dawo bangaren mc nan ma kin ga ba za a ce komai ba sai da ce alhamdulillah domin a duniyar hausa hip hop ba na tunanin suna da wani mc da suke ji da shi da ya wuce ni gaskiya saboda ni na san su suka sani da haka idan ina mc tunda ni mawaki ne na san ciwon mawaki zan baka irin yabon da emsin da kawai biyan shi aka ya zo ya jagoranci taro ba zai ma ba domin bai san ka ba bai san nasarorin ka ba bai san waye kai ba faɗi tashi ɗinka duk bai sani ba ni na sani don haka idan zan gabatar da kai daban ce gabatarwa dalilin da ya sa ma na fara mc a show kenan amma da bana mc a show na yi wannan sadaukarwa ne saboda in taimaka masana'antar tafiyan da take saboda eh, in ka samu mc da ya san masana'anta to ire-ire ina aka sami mu da ya to event za su dinga kyau to daga lokacin da ka fara mc musamman ma a masana'antar ku shin ka samu eh, canjin da kake bukata ka an kawo a masana'antar ta eh na samu rabi ban samu rabin ba rabin da na samu shine duk event din da na jagoranta ban taba yin guda daya da ba a samu yanda ake so ba ban taba MC an kushe ni ba ko a Kano ko a wajen Kano ko a wajen Najeriya domin har wajen Najeriya na je na MC ban taba yin daya da aka kushe ni ba amma bangaren ɗayan da ban kawo sauyin ba shine ba a samu ire-ire na ba ɗaya kenan da haka ni kadai kuma ba zan iya ba su dalili shine ni mawaki ne ba MC kawai ba ne sai MC yake nema ya kwace daraja ta ta mawaki. To yanzu kenan MC ya kwace daraja? Na dakatar ai da kaina na dakatar saboda yanzu eh, MC na show ba na yi. Eh. Ko nawa zaka bani in dai na show ne na daina. A ba na yi ai saboda ka'ida kamata yayi abin da sa na daina ma banda masoyana da suke korafi akwai mawakan da ba su kai ni a masana'antar ba jumawa ko kuma basira da sauransu amma sai ki ga wai ni ne nake gabatar da su nake koda su a gaban mutane ba ma su kai ni ba amma saboda ni ne MC dole aiki na ne na yakan ni kuma saboda wannan abu da nake yanzu ni na fita daga listin mawaka da ya kamata ya wannan haka kin ga na zama kaman fitilar kendir kenan haska wasu nake ke kona kaina na zabi gwara na zama fitilar hasken wutar lantarki na haske mutane ni kuma haske kaina to yanzu ka yanzu dai kanka kawai kake so ka haska da al'umma eh don haka wannan irin wannan MC yanzu gaskiya na <clears throat> na daina yin shi amma irin official MC haka na maybe eh, kamfanin ko organization manyan mutane ne wanda idan kai kai MC guda daya abinda zaka samu zaka kwana biyu kana amfana da shi amma MC irin namu na masana'anta tun daga lokacin da na fara har zuwa yanzu gudunmuwa kar nake bara ba za su iya biya na ba to an mun ja da yawa ya kamata tun da mawaki nake tattaunawa ya kamata a yan ji a dan a ɗan girgiza ɗan motsa masu sauraro wacce za a yi mana to bara mu yi uh, wacce na yi a uh, lokacin uh, da aka dan fita daga lockdown tana so kenan ka so me san kai shine so ni na samu wacce nake so a hankali santa yake ta yin na so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in tsiro ko ina kika ce in in mata ce na fito a wannan <clears throat> halin da ake ciki yanzu <laughs> katanga zan bi <laughs> ah, ta ce fito ni na zame kuma kenan akan akwai ta kenan waka ce kawai amma tun da na yi wakar kawai sai aka samu masu ci a kuta da eh, kin manta mawaki ne labarin wasu muke mafi yawanci yayi so da yawa sun ce ka eh? a gaskiya dai kan bayan wannan musamman bayan wannan wakar ta ba ta ita ta buɗe wannan kofar na suke tunanin kamar eh, bukatar tawa a gaba ciki to wadda wace aka fi sanin ka ai cikin wakoki goma sha biyu da na a rayuwa na mallaki na na kaina. Duka duka a cikin wannan shekaru. Eh, amma waɗanda mutane suka gayyace ni na sa baki da wanda muke da shi a matsayin haɗaka da wanda na yi lokacin da muke tasowa sun fi guda ɗari da saba'in. Ina nan aikin da na dinga a daren yau kenan ina lissafa su ina fito da su saboda zan wallafa su. To a sha biyun nan banda ta farko da na fara yi mai suna baby girl wacce lokacin ina tasowa duniya ba ta ba babu guda daya a cikin su da ba a sani da shi ba a cikin guda goma sha biyu. Ba a rera mana wata tarzoma. Ta zan da a rera mana ne ko tara da kuma. Kyau kin ga in mu fara daga kan uh, three kings wacce muka shekara ta 2014 ni da hezi da star da ibi kapon wanda ake cewa kuro nono dabu mu binu oba to ba ma da na yarban ne na mamanta wa an jima k city drop okay i was born with the crown who will make a better king mayweather on the beat and you know i own the wing only three of my kind me myself and i you know but funny for money when we meet eye to eye oh yeah funny you brain we no cash for hand i'm lying down already high i done with pain and you know I'm feeling Back in the day, but I know Now I don't conquer No, I define you. I see the one day, I'll go find you. No, no, no. Eating, I check it out when you go back. ina muka kwana kina da kyau fatima kina da kyau kaunaki ta saka ni a gaba ini talata ke ci laraba dan muraya san na shugaba akwai ta ita ma akwai goodbye ban kwana da sanki ni na ke kwana amma na zo mu yi ban kwana ita ma ya ce akwai irin su zuciya da muka yi da nexus zuciya kika sace lokaci na kika kwace akwai irin su mai kaunata so na ke ya gani da mai kaunata da na riga na yi kana so to bara mu gani a ah, mu yi to lada goma ko? Ayi mana, tunda ita kyau bara an gara da wanka sanyi nake ji kunna mini fanka faɗan mata da miji kai dai ba ruwanka za ta shirya sannan faɗan zai dawo kanka kaman ka tafi nauyi na ina da nno ba ku sani ba da buri pro daga kanno muna ta foga makiya mu ba su kanzo masoya kuna biya na babu bashi shi yasa kullun latest waka ba na fashi waƙata kamar ruwa kowa ke bukata na gode gare ku alheri nake fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma don kuka amsa lada goma don kuka amsa assalamu alaikum one time assalamu alaikum say na patient. I Master and new, so you know fit na patient. Money they talk, even with them I they listen. Forget the pain, na the game be the main thing. Now my graduate they make people ninja. Looking fresh or fly like a ninja. People na come make the duro like a techno. NSC boss on the beat, you already know. I came here on I saw the game and then I conquer. Oh my God, I leave really mean I be the talk of the borough and every ganga. I make the next jigawa jigawa don har kaduna akwa ibo daga teku gombe adamawa da yobe da saikiti har da bauchi riba kasarawa abuja maza da mata kuna tina yara da manya kuna tina kuyi da yamma kuna tina da matsayi ma kuna tina kai baba <laughs> ai na yi na manta da dankali. Daga Allah mara albasa ake cewa Ya ban kira Kano a wakan nan ba. Next is Allah da hau da kiɗa da bayan wake garin mu Kano idan Kano ta damu. Let's go DJ. Kano ta dabo kumbin giwa suna na dabo rumbun baiwa. We know the carry we know the goma in kuka amsa in kuka Salamu alaikum, one time assalamu alaikum, lada goma. Idan kuka amsa, lada go, Idan kuka amsa. Idan ba amsa ba kuma. Lada zero. <laughs> To, <clears throat> shin me yasa na ji kashi waƙoƙi ka iya wanda kai? Kai kaɗai guda goma ta biyu, amma waɗanda kuka haɗa ka. Kusan ɗari ne janyo haka. Sabida <clears throat> na farko ni tsari na waka ɗaya nake saki a shekara na wani kaina abin da ya sa wayancan kuma suka yi yawa saboda irin gudunmuwar da nake bayarwa a kan wakokin da ba nawa ba ma irin wanda nake bayarwa a wakokina ne idan muka yi waka da mutum idan ba wai yayi da gaske ba duniya sai su ɗauka waka ta ce akwai wakoki eh gaskiya akwai wakoki irin su ina san Aisha indo indo indo nan ne waka ce sosai ni da aliji makai aliji waka sa ce amma duk duniya a cikin kaso ɗari sama da casa duk tunanin sa waka abin da yake faruwa mafi yawanci a irin wani waƙoƙin abu biyu zuwa uku ne na farko ni nake yin chorus shi kuma chorus wato amshin waka an fi rike shi a cikin waka eh kenan na biyu kuma yanda nake zagewa na yi promoting wakar a duniya kai mai wakar ma ba za ka iya yi ba saboda ni irin zuciyata bana bambance wakata da wacce ba ta ba inde ko bana ciki inde har ina so na promotin wakar to da zuciya dai nake to sai in zo in yi abin da kai mai wakar ma ba za ka yi ba to fuska ta rediyo ke gani in an kai in an zo kai wakar ni na faɗa mana cewa kana taimakawa mawaka wajen zagaye da ko um, abubuwan fasta da sauransu a rediyo to shi ma kin ga yana daga cikin abin da nake to amma saboda sana da yawa ma nake manta a kusan mawaka mawakan arewa wanda ba a jihar kano suke ba mu fara da su in dai za su shigo arewa kuma za su shigo kano kuma rediyo to ya kawo su mana kewayen gidajen rediyo kuma kewayen suka zo yi da gaske ba wai su je gidan rediyo ɗaya biyu su koma ba to gaskiya zai wahala ba hada su da ni ba zai wahala irin su dj ab diesel boc classic babu wanda ban yiwa abin gidan rediyo su ba su bi ne wa nan daman duk an zama ma an haɗe an zama gida akwai irin su wasu ma mawakan ba na tuna ma sunan saboda ban taɓa ganin su ba takanar za su zo Kano su ce an turo su nema na ne gashi gashi irin su haka da yawa na cikin gari ko damun ba a magana an dai ka ji wakar ka a rediyo ba kai ka kaita ba to ka san kawai ni na kaita to irin su dai haka da suna nan da yawa wanda nake taimaka hakan ya sa na samu alaka mai karfi da gidajen rediyo har nake wasu su aiki hirar da yawa gaya mana nasara daga wancan lokaci zuwa <clears throat> nasarori kan ba su da ba za su girgu ba don har wallafa su ma ake sakin su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan ranakun da suka rage kafin ranar bikin idan na ce zan yi magana na sauri a matsayin mc sun ce guda ashirin wani ashirin ina da awards na mc as celebrity mc of the year ba dai ba ba biyu ba uku ba ba hudu ba sannan kuma <clears throat> na yi anchoring event ya fi guda ɗari da hamsin a matsayina na mc na yi events na yi wa gidajen radio mc ba kano ba ba Kano ba har wajen Kano. Akwai gidan rediyo a Lagos born FM shekara biyu ne yana musu MC. Tun daga nan Kano zan je musu MC. Akwai gidan rediyo a ah, da Naiwa MC a nan Niger. 快点明白！ suka yi wani event sannan na karin event a still Niger din wani eh, Maryam Abacha show da suka yi sannan nan gidajen rediyon Kano inda kika cire irin gidajen rediyo da suke harkar turanci haka da sauransu mafi yawancin su inda event events ake so ayi da mawaka ni na kan ne ke musu amshi yanzu da da prof ka ce iya cin hatsi ne da kai eh, ana dai tabbata ba kin ga wannan <laughs> iya MC ma ken eh. bai magana marubuci ba na rubuta littafin da a duniyar rubutu har yanzu dai ni iya ilimi na dai kin san ilimi da fadi ban ji wani yayi ko na taba jin labari an yi ba labarin matafi kenan littafi novel ne na yi shi daga farkon sa har ƙarshe da kafiya kamar yadda ake waka haka ne novel din labarin matafi kuma kowanne kowanne kuma true life story ba ma wai girkirar riba kuma da kafiya insha Allah da Hausa aka rubuta ko da <clears throat> da Hausa ne sunan littafin labarin matafi kuma an buga littafin eh amma ban wallafa shi ba to me ya hana ka wallafa shi eh, shawarar wani na bi a lokacin da na yi littafin shekaru kamar biyu zuwa uku da suka wuce sai ce na dan jinkirta saboda na kara fin yadda nake a wani lokacin saboda akwai matakin da kake kaiwa rayuwa an ka saki abu ya fi amu mm. sai ce da ka dan jinkirta zuwa wani lokaci sai ka saki wakar ita wannan labarin. za a saki shi labarin matafiya. Eh, to ko a yanzu na sake shi na san zan samu abin da nake bukata saboda ba zan sake shi kawai wai a random a gari ba zan yi printing abu ne sophisticated abu mai kyau da kuma siyarwa mutanen da suka san darajar littafi daga bizani kuma na siyar da su a online kuma zai kara min daraja sosai. Ire-iren su haka akwai rubuce-rubuce na irin su kalamai ga zuci what's for the mind ITK muhimman ababen sai sanya heart pain eh, labarin zuciya ga su babban buri na kawai shine <clears throat> masana'antar mu tafiyan da take mu karbu mu karbu a gurin mutanenmu domin abin takaici yan masu mu na arewa suna ba mu ciwon kai sosai za su je su ɗauki mawaki daga kudu su biya shi miliyoyin kuɗi su dau dj daga kudu a biya shi miliyoyin kuɗi kai na arewa ana kyashin a baka abin da bai taka karya karya ba kuma kai kake waka da yaran su kai kake kokarin ka raya yaran da al'ada kin ga babu support su ma masoya ba sa ba da gudunmawa bai kamata a wannan bigiran da muke yanzu a ce fan har yanzu yana tambayan mu ya tura mai waka ba a duniyar da aka ci gaba streaming kake ko ka siya shine kake ba mawakin gudunmawa sannan mu kanmu ma a masana'anta a juna mu mawakan mu ma muna da damu matsala eh, rabe-raben kai yayi yawa shi kuma irin wannan tafiyar duk yanda ka kai da karfin ka in baka haɗa kai da wasu ba <clears throat> ba za ka je ko ina ba to wayannan buri na kenan masana'antar tafi yanda take kuma eh, bani da burin a ce wai ni kadai zan samu irin wannan dama da nake da shi da media haka ina so ire-ira su yi yawa ina ga wannan burin saboda yawan iri na ne zai sa masana'antar ta yi gudun da za ta fi yadda take. Ka al'adar shirin nan. Idan hmm. ka zo ƙarshe mukan yi tafiye. Na. In aka tafiye ka da kafin za ka yi mana baiti ko an za ka sha kayi. Ba damuwa. Karshe kana bikin shekara goma sha ɗaya a masana'anta wani ka zaɓa. To, bara yi magani. Eh, wacce zan yi wa masoya godiya I never thought I would make it this far, but you made it possible. Shi ya san da na kyau masoya na izon shekebu. Naila da goma kuka karba, ina muka kwana kuka karba, ga yan uwana ma kuka karba, masoya kuna suna. Addu'ar ku tana karbuwa. masoya ina son ku don addu'ar ku tana karbuwa ta wannan masoya aka yi ba murya amurka to bara murya amurka idan batu ake na nishadi idan batu ake na ilimi kamo muryar amurka wato voa kenan tara da baraka bashi za ka nishadantu ka ilmantu ka kuma at the same time ilmantu ya sha kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.